This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 17 ga watan Satumba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz Amurka ta kammala jinyar dakarunta daga jamhuriyar Nijar. shugaban amurka joe biden ya yi alawadai da sake yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump sannan yau talata ake sa ran cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasar misra yayin da ake ci gaba da kokarin hada kan manyan kasashe a yankin gabas ta tsakiya don yin nazari ga wasu sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kimanin mutum arba'in da suke ka hanyar su ta zuwa wani taron maulidi a jihar Kaduna da ke Najeriya suka riga mu gidan gaskiya yayin wani hatsari. Sai wani mai zuwa maulidin a mashin sai ma wani dan tirela cikin ganganci ku dan tirelan da ya kauce mai mashin din ne sai ya wada kan masu mota wanda suka zaton sun kai arba'in. za a ji cewa kasar haɗaɗɗiyar daular laraba ta baiwa najeriya kayan agaji domin tallafa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a sassan kasar Faraka na ƙara kira wannan abu da aka ba da shi domin talakawa wanda ibtila'i ya same su ya zamanto cewa an kai gare su an samu mutane na kirki wanda suka ido akan wannan lamari Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko take gabatarwa. A wannan makon shirin ya tabo har da batun kashe kasuwar gumin dan fashin daji Kacalla Halilu Sububu da dakarun Najeriya suka samu nasarar yi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. amurka ta kammala janye dakarunta daga jamhuriyar nijar kamar yadda wani jami'in amurka ya faɗa a ranar litinin wasu 'yan tsirarren jami'an sojin da aka ɗora wa alhakin tsara ofishin jakadancin amurka ne kawai suka rage abinda mai magana da yawun pentagon sabrina singh ta faɗa wa manema labarai kenan a farkon shekarar ne sojojin mulkin nijar suka ki sabunta yarjejeniyar da ta baiwa dakarun amurka damar gudanar da ayyukansu a ƙasar yammacin afirkar 'yan watanni bayan nan kuma jami'ai daga kasashen biyu suka faɗa cikin wata sanarwar da suka fitar na haɗin gwiwa cewa dakarun amurka za su kammala kwashe sojojinsu zuwa tsakiyar watan satumba a watan jiya ne amurka ta miƙa wa hukumomin nijar sansanin sojinta na ƙarshe sai dai kuma akalla sojojin dozin biyu sun ci gaba da zama nijar don gudanar da ayyukan da suka hada da tsara janyewar dakarun a cewar sin korar dakarun amurka da nijar ta yi bayan kifar da gwamnatin kasar a bara na da tasiri ga washington domin ya tursasa wa dakarunta barin mahimman sansanonin da take amfani da su don gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel shugaban amurka joe biden ya yi alawadai da sake yunkurin kashe wanda ya gada a mulki yana mai da duk wani tashin hankalin siyasa da ya kwatanta a matsayin wanda ba halin amurkawa ba ne tashin hankalin siyasa ba shi da matsuguni a amurka sam-sam kuma har abada abin da biden ya faɗa kenan a wurin wani taron da aka yi a kwalejoji da jami'o'in bakaken fata masu tarihi da aka fi sanin su a takaice da hbcu a philadelphia a amurka muna warware bambance-bambancen da ke tsakanin mu cikin lumana a rumfunan zaɓe ba ta hanyar amfani da bindiga ba biden ya ce a ranar litinin kalaman na biden na zuwa ne kusan sa'o'i 24 bayan da jami'an tattara bayanan sirri a amurka suka gano wani da ake zargi da yunkurin kaiwa tsohon shugaba donald trump harin bindiga a west palm wato a west palm beach da ke jihar florida jami'ai sun ce inda trump yake tsaye na da tazarar tsakanin mita 365 zuwa 455 daga inda maharin ya yi kwanton bauna a jiya lahadi inda ya buya a cikin wata duhuwa tsakanin wata katanga da ke tsakanin wurin wasan golf din yau talata ake sa ran cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasar misra yayin da ake ci gaba da kokarin haɗa kan manyan ƙasashe a yankin gabas ta tsakiya don yin nazari ga wasu sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da aka gabatar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller a ranar litinin ya faɗa wa manema labarai cewa za mu ci gaba da tuntuɓar abokan haɗin gwiwar mu a yankin musamman ma misir da qatar a game da abubuwan da sharuɗan suka kunsa da kuma tabbatar da ko yunƙurin ganin cewa ɓangarorin biyu za su amince da sharuɗan yarjejeniyar amurka bata sanar da lokacin da za a kammala gyaran da za a yi wa sharuɗan yarjejeniyar ba duk da cewa jami'ai sun bayyana cewa zai gudana ne nan ba da jimawa ba sharaɗin yarjejeniyar na neman warware mahimman batutuwan da suka janyo tsaiko na tsawon tattaunawar watanni da amurka katar da misira suka jagoranta da zimmar ganin an sasanta tsakanin isra'ila da hamas sannan da sako waɗanda mayakan hamas suka yi garkuwa da su a farkon yakin a ranar 7 ga watan oktoban 2023 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A yayin da al'ummar musulmi ke murnar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah, Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wasu mahalarta taron maulidin na bana a jihar kaduna sun raga mu gidan gaskiya sakamakon hatsarin mota da ya ritsa da su al'ummar garin kwandari da ke karamar hukumar lere da ke jihar kaduna suna kan hanyar su ta zuwa wajen taron maulidi na bana ne wani mai babbar mota ya afka musu a kokarin kaucewa wani mai babur daga kaduna wakilin murya amurka isa lawal ikara na dauke da wannan rahoton rukunin mutanen garin kwandarin karamar kumar Leran jihar kaduna da aka ce sun haura mutum 60 ne dai suka cika wata babbar mota don zuwa taron mauludin na wannan shekarar da akan hanya ne kuma wannan ibtila'i ya auku wasu daga cikin al'ummar garin kwandarin da suka tattauna da muryar amurka sun tabbatar da cewa akalla mutane 40 cikin 60 da ke cikin motar sun riga mu gidan gaskiya yayin da wasu da dama kuma suka jikkata suke karban magani Suna na adam isa kwandari an yi shirin zuwa wajen maulidi wallahi mutanen wannan kauye namu sun cika mota kamar mutum sittin da wani abu ana zuwa daidai local government din lera kenan trailer nan ya zo kauce ma wani dan mashin ya same su wallahi ya murkushe su kawo dai zuwa yau da an samu cikin mutum arba'in da Allah ya musu rasuwa. Suna na Sa'idu dan Asabe. Eh to masu zuwa maulidi ne da ake yin taro na radiya a samu naka to sun shiga mota babban mota haka su tafi wajen maulidi maza da mata sai wani mai zuwa maulidin a mashin sai yamma wani dan tirela tukin ganganci to dan tirelan da ya kauce mai mashin din ne sai ya waɗa kan masu mota wanda suka rasu sun kai arba'in sai waɗanda kuma Allah ya sa ciwon su da sauki suna gida yanzu haka wasu kuma suna asibitin lere wasu kuma suna asibitin jinja kuma duka yan garin ne eh, duka yan garin ne mutum ɗaya ma yaran shi kusan guda bakwai ne a ciki abin ya sami ya rika da shi matan shi guda uku sun rasu da yaran shi guda biyu akwai kuma wanda shi ya rasu matan shi ta rasu 'ya'yan shi guda biyu su ma suka rasu sannan ni ma da nake magana akwai kanwan babana guda ɗaya wanda ta rasu nan kuwa a garin Kaduna taron maulidin ya tashi ne lafiya ba ta da asarar rai ko guda ɗaya ba kuma ya samu halartar manya-manyan malamai da mabiya daga bangarori daban-daban ciki har da manyan malaman addinin Kirista irin su pasto hana burin da duk shekara dama yakan halarci wannan taro. Duk kowane dama na samu a rayuwana da zan hada kan al'umma ba kadai kristoci da musulmai ba. Zan iya kan kokarin gan jama'a su zauna lafiya a fahimci juna domin tawuna ka ne za a samu cin gaba za a samu wadata. To amma domin mun kiyin abin da ya wajaba tunduncin da malamai a kowane bangare mabiya a kowane bangare shi ya kai mu ga yau ba zaman lafiya arewa. Don da haka abu ne na gode Allah ma da ya bani daman in zo maulidin manzan Allah. Malaman addinin musulunci da dama ne dai suka yi jawabi a wurin wannan taron mauludi na wannan shekara. kuma wasu daga cikinsu ma sun ce haɗin kan al'ummar Najeriya dai a wannan lokaci ya zama wajibi. A sunana Hussaini Ilyas Imam, murshin na jama'atu Nasarar Islam. Alhamdulillahi wannan abu ne wanda aka saba to kuma sunan manzo Allah na sallama shine ya kawo mu musulmai mu zauna da waɗanda ba musulmai ba a haɗa kai a ci gaba da makasa addu'a Allah ya kawo makasa zaman lafiya. Sheikh Abdullahi Turmusi. To alhamdulillah dama dai ai duk abin da aka ce al'amarin manzan Allah ya kamata lalle al'umma musulmi a ga sun dunkule saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ma ko ba musulmi ba kiristoci da waɗanda ma ba su da addini a dawo a dunkule a taimaki wannan ƙasa. Dama dai duk shekara a irin wannan wata na Rabiul Awwal al'ummar musulmi sukan yi murnar zagayowar haihuwar fiyayyen halitta annabi Muhammadu. kuma a irin wannan lokaci ne a baran ma dai a tudun birin da ke garin kaduna aka samu asarar rayuka sakamakon jefa bom a wurin wasu masu taron maulidi cikin dare isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga Aisha ta da mana da labaran duniya kashi na biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa na Australia, Canada, New Zealand da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa a ranar Litinin a zagayowar ranar da matashiyar nan bakurɗiyar Iran 'yar raji Mahsa Amini ta rasu. Amini ta rasu a ranar 16 ga watan Satumban 2022. 'yan kwanaki bayan da 'yan sandan iran suka tsare ta bisa zargin karya dokar da'ar iran da ya buƙaci mata su sanya hijabi mutuwar amini ta haifar da zanga-zanga a faɗin iran inda aka kwashe watanni ana yi yayin da aka yi wa wasu dubbai kuma raunuka ko kuma aka tsare su manyan jami'an diflomasiyya sun ce rahotannin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fitar sun nuna cewa iran ce a gaba cikin kasashen da ake aiwatar da kisa akan mata a duniya jamus ta fara gudanar da bincike akan dukkan iyakokinta daga ranar litinin a yunkurin gwamnatin kasar na rage yawan masu zuwa kasar don neman mafaka da bakin haure masu shiga kasar ta barauniyar hanya kasashe da dama da suka hada kan iyaka da jamus sun yi sukar wannan tsarin da suka ce ya tauye 'yancin yin tafiya wanda galibi ake masa kallon wata muhimmiyar ka'ida a tarayyar turai 'yan sandan jamus da jami'an tsaron kan iyakar kasar sun sanya shingayen bincike a manyan hanyoyi da ake bi tun da tsakar dare jami'ai sun hau layin dogo jirage da ke yawo a cikin gari da jiragen ruwa da suka shigo kasar daga kasashen da ke makwabtaka domin gudanar da bincike kai tsaye akan waɗanda ake zargi bakin haure ne da suka shigo ba bisa ka'ida ba hukumomi sun ce za a ci gaba da gudanar da binciken a kan iyakoki zuwa nan da akalla makonni shida masu zuwa. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ambaliyar ruwa ta daidaita da dama daga cikin wasu yankunan Najeriya ciki har da birnin Maiduguri da ke jihar Borno inda lamarin ya fi kamari. daɗiyar daular Laraba ta aike wa Najeriya kayan agaji. kimanin tan hamsin don a taimaka waɗanda ibtila'in ya shafa daga abuja ga rahoton da wakilin hassan kai kaina ya aiko mana yayin da ake ci gaba da kirga hasara biyo bayan mummunan ambaliyar ruwa da ya kasara da dama daga cikin wasu al'ummu a bangarorin najeriya daban-daban gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar dalar larabawa ta aiko aikowa najeriya gudunmuwar kayakin agaji kimanin ton hamsin don a rarrabawa waɗanda wannan ja'iba ta afkawa wani babban jirgin jigilar daukan kaya na kasar ta dubai ya yi so filin jirgin saman kasa da kasa na namdi azikiwe da ke birnin abuja dauke da kayayyakin daga nan kuma jakadar daular larabawa a Nigeria salim alshamsi ya karbi kayan inda ke cewa mai daraja sarkin daular sheikh muhammad al nahyan ya aiko da wannan gudunmawar agaji ne don a tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa an dai mika gudunmawar ne ga hukumar bada agajin gaggawa ta Nigeria wato nema kuma na tambayi kakakin hukumar Mr. Manzo Ezekiel ko wani karin bayani zai man? Kayan agajin da aka kawo ne a taimaki wayanda ambaliyar ruwa ya same su a kasa. Kaya ne wanda gwamnatin United Arab Emirates sun kawo ne saboda yawan flooding da ke faruwa a wurare daban-daban a Najeriya. Don su kara karfi ma abinda gwamnatin tarayya najeriya ke yi na taimakawa yawa wato kamar yanzu wannan kayan agajin sai ne zai taimaki mutane waɗanda wannan ambaliyar ruwan ya tafi a najeriya Kwanin kuwa zai taimake su saboda ita gwamnatin najeriya ma tana rawa da saki a wajen taimakawa mutane kuma muna godiya ga wannan karin taimakawa da muka samu daga kasar united arab emirates bayan dai nuna jinjina ga mahukuntan haɗaɗɗen dole larabawa talakawa jagoran kungiyar rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin najeriya inda ambaliyar ruwan tafi kamari malam zakari adamu ya yi fatan za a yi adalci wurin wannan rabo ka ina kara kira wannan abu da aka ba da shi domin talakawa wanda ibtila'i ya same su ya zamanto cewa an kai gare su an samu mutane na kirki wanda suka ido akan wannan lamari shi ma kakakin majalisar matasan arewacin najeriya ambasada abdulhamid dan bature cewa ke yi irin wannan kabakin arziki daga daular larabawan bayan yau farau ba saboda haka yana mai cewa to mu kuma mu na kungiyar matasa da mu ta ido mu ganin ya ne aka yi an yi shi don Allah ne ko kuma a da sa siyasa a ciki da son rai da mu bi mu gani da mu ɗauka mataki sosai yayin da da wannan ambaliyar ruwa ta gigita da dama daga cikin al'umman Najeriya da hukumar hasashen yanayi ta hasashen cewar za a ƙara samun sabbin ambaliyar ruwan a yankuna 123 a jihohi 21 na Najeriya Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Yaran jiya sun samu kai sun kashe wannan shege ɗan ta'adda Halilu. Mun tabbatar su irin su tuji da sauransu duka kwanakinsu ya kai. Mun suna da wayo su bar mana ƙasa. in ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai jama'a muna fatan kuna nan kalau mai da muke a nan washington dc sanin ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya ya kamata mu bude shirin na yau da jinjinawa rundunar sojojin najeriya kan nasarar da ta samu na ganin bayan kacella halidu sububu ɗaya daga cikin manyan gigan barayin najeriya da suka daɗe suna ganawa yankin arewa maso yammacin najeriya musamman jihohin zamfara da sokoto katsina da sauransu a zaba babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya janar christopher musa shine ya tabbatar da kisan kacela halilu sububu a hira da yi da wakilin mu da amurka abdulrazak bello shi kadai a gusau to uh, jama'a murna ne muka gani yau yau da zuwan mu yaran mu jiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda halilu to na farkon kenan mun tabbatar su irin su turji da sauransu duka kwanakin su ya kai in suna da wayo su bar mu da ƙasa in ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai duka muna aiki tare da 'yan tsaro muna aiki tare da 'yan sanda da saura duka muna haɗa kai mun gode kuma shi gwamnan eh, zamfara yana ba mu taimako illa yadda ya kamata roƙon da muke ma jama'a su gane cewa wannan yakin kowa na da abin da ya kamata shi ma ya yi idan an ga waɗannan 'yan ta'adda a gaya muna kada mutane kuma su yi hulɗa da su masu kasuwanci da su masu mai a bari don an ce abokin barawo barawo ne janar christopher musa kenan babban hafsan sojojin najeriya a taɗinsa da abdulrazak bello to kacela su sububu dai ya ta katobara 'yan kwanaki kalilan kafin a kashe shi na cewa shi kama shi fa sai da gaske ni ne ka talla su rubu wanda kuka ji ana faɗi mai gidan suturji duk wani malami da kawo mimbari aini aini aini ya roki Allah kawo sauƙin abun ga yayi yi da ce ai kaza ai kaza don gwamnati da tana kai ƙarshen abun da yanzu ta kai ko sojan duniya an ka ɗauko Allah sa kuma ya rashe da kiran nan Amerika kuma ya ta nan Afghanistan kuma ya ta nan ba a kai ƙarshen wannan abu don duk kashe man sai na kashe mai inda ba bahaushe. ko ba faɗa ba an san cewa mutanen ƙauyuka da garuruwan da su bubu ya daɗe yana ganawa azaba musamman a sassan zamfara da sakwata da sauransu dole a ɗauka cewa sun ji daɗi kuma sun samu kwanciyar hankali jin cewa baya duniya. Kashe Halilu sububu mun ji daɗin haka kuma Ubangiji Allah shi ƙara ba su nasara. Bisa ga yanzu yankinan mu gaba ɗaya kowa yanzu yana can murna yana jin daɗi. Suleiman Bala Idris shine mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. ya ce gwamnati ta yi murna matuka akan nasar da dakarun soji suka samu a jihar zamfara. Abu ne da sai dai an ce alhamdulahi domin duk wanda ke jihar zamfara da ma dai mutanen da ke wajen jihar zamfara kowa fatan da yake shi ne a samu ganin ƙarshen wannan matsala yan bindiga mun yaba ma jami'an tsaro waɗanda suke sadaukar da rayukansu wajen fuskantar waɗannan yan bindiga. To a gaishe ka Abdulrazak Bello da wannan rahotanni din. To sai dai duk da wannan nasara da sojojin Najeriya suka samu din har yanzu ana ci gaba da zargin kungiyoyin tsaro ciki har da su sojojin da cewa cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa ganin bayan irin wannan al'amari na satar mutane da ake a Najeriya domin neman fansa. za ku ji haka a kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu na tsaro a abuja wato hassan mai na kai ne shirya mana a tsakanin wasu tsofaffin sojoji guda biyu ɗaya sojan na sama ne ɗaya kuma na ƙasa ne wato yana muku maganar gurub kaftin sadiq garba shehu shine tsohon sojan jiragen sama da kuma major haya shinku wanda shine tsohon soja na ƙasa masu yaƙi to ga su a ci gaban wannan muhawarar da shi hassan ya jagoranta idan ana maganan tsaro a najeriya group captain sadiq garba shehu babu yadda za ka da maganar tsaro da maganar cin hanci da rashawa kwanan nan muka ga faifan bidiyon wani soja hmm. wanda ya fito yake zargin cewar hmm. suna da duk abin da ya kamata na su yakin nan kuma a yi hmm. kare amma shugabanninsu sun hana su wannan izinin yin yakin yake cewa saboda dan abin da ake samu a cikin yakin nan da cin hanci da rashawa su manyan ba za su so cewa ya ya yakin nan ya kare ba. Mm. Ta wace fuska kake kallon wannan zargi na wannan soja? Wannan zargin ni a matsayina na soja yana ba haushi. Kuma wallahi tallahi da in na cika yi wannan maganin ko ƙara sauran ka nufi ba zan yi ba. Ko amma irin abubuwan da za ka shi ko kuma irin abubuwan da za ka gani idan ka duba ka ga yadda ake kasafin kuɗin soja ko yadda ka ga ake wasu project wanda yake ba su kai alaƙar da cewa ya soja zai ƙara karamin eh, aiki ba kuma ga kasa tana cikin abin da suka ce a ah, to akwai fa wanda yake shan romo a wannan abin ba zan faɗi suna ba ina jin shekara biyu ko shekara uku akwai wani babban sanato na ji shi ko mutane suka sun ji shi ba so ɗaya ba su so ba yana cewa yana aji yana kururuwa cewa ya je jinsu kusurcin Najeriya ya samu su ba su da bindiga. This is around 2013-2014. Wannan magana a lokacin nan a sai akwai sojojin da ba su da bindiga kamar yadda ake ce ma soja ɗan sanda shi ma ɗan bindiga ne wanda ari idan soja da zai a ɗan sandan da bai da sanda a lokacin sojan sarauniya ai kaga ba soja bane bindiga in the most dreadful thing that soja bai da shi wallahi idan kana shi musu fuska rabbila yana jina sai ce na ina kana magana ne kana burge ni inda kana magana cewa soja ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza irin taimakon da ce soke amma in na je na zo mu budget din da kuke fara nukuna a turube sai idan ku inda kuka sa kuɗin ba ku yi maganar sayan bindigan nan ba kwanan da mutu labarin da aka yi maganar wajen ruwa aka yi maganar university kwanan nan kuma mun ji adam kusumu ne ya tashi yana cewa ya za a ce kasa da ke ai da ke yaki kayan aiki da ita ta ba a je a ce wai ana yin university kuma university nan kuma ga da ake yin su kowa wannan shekaru sai ta je university a garin su da kudin sojan fa so abin da nake faɗa shine kuɗin da kake ganin gunjari a biliyan a ce an yau defense shine number two ko shine number one karshen ta kuɗin ba wurin ba abin yake tafiya ba kuma yankan yankan yana farawa tun daga lokacin haɗa kasafin kuɗin ne inda akwai minista mai kwari inda akwai shugaban ƙasa da zai ba zai yi approving waɗannan abubuwan ba to amma da ƙasa minista baya da fawa shugaban ƙasa baya da lokacin da zuba defense budget so iyakaci a shi shuru da tsakanin su da majalisa to daga nan in ya na shi? shi ne fa ya kamata ya je ya je Batalion ya ce an ce za a gina dakunan eh, sojoji guda hamsin ina suke a kasa. To tun da ya riga ya karɓi lada me zai faru kai ba ma lada ba ni na yi spokesman na Nigerian Air Force. Hatta visit ɗin da 'yan majalisar nan za su je sai su sun kare kuɗi sun ba su sai sun biya muku hotel sai sun ba su jirgi kuma duk waɗannan za su ja a National Assembly. To shi yasa ce maka a duk end of this abin nan akwai corruption. akwai corruption a national assembly Alhaji Yasin ko kai ka da akwai harkan cin hanci a harkar tsaro a Najeriya to ko da akwai harkar cin hanci a harkar tsaron Najeriya wannan maganar cin hanci ya taso ne daga bangaren su farar hula ba bangaren sojojin ba kaga daga cikin dalilin da ya sa ɗazu na maganar cewa babban aiki ko kuma makasudin kafa gwamnati shine tabbatar da tsaro da kuma walwalar al'umma to yanzu shi kamar da group captain yake magana shugaban kasa bai da lokacin da zai iya mai da hankali akan bangaren tsaro kada a shi bai dauki aikinsa na commander in da muhimmanci ba kuma babu dalilin da zai sa a ce da kafa gwamnatin nan ne tabbatar da tsaro da walwalan al'umma amma kuma a jajirce sai a ce sai an bar wa minista wannan aikin yi ni ina tsammani sai daga nan ne wurin da shi shugaban kasar da ba bangaren tsaron muhimmanci ba aka samu maganar suna ci da rasuwa ta shigo domin duk abin da hukumomin sojojin nan za su eh, za su da eh, ake za su procuring daga waje na makamansu na abin da suke bukata ba sojojin ne kai tsaye suke sayo su ba maganar makamai da kayan al'amura na soja musamman wanda suke na tabbatar da abin gudanar da yaki al'amari ne na gwamnati ce take sa hannu da wata gwamnati ta wata ƙasa a samar da irin wannan shi su of ba shi ne kadai wanda za a ce ake zargi sun yi buddha sun kuma ko su ce wa amisa sun sa nasu a ciki an je an aiwatar da abin da ake so a aiwatar ba duk abin da za a yi in dai na buddha ne to karkashin minista ne yake ministan tsaro ne wannan ministan tsaro tare da ofishin shugaban kasa duk abin da za a siya na makamai in ma an ce in ba a ce mutu su ne yan sahun farko da za a fara su kuma ba su rundunonin sojan ba kuma kamar yadda kai magana akan wancan sojan da yake da yake cewa an hana su tun da haka ne magana lokacin da ake tuhuman kwanar sambo da soki din nan an an gurfanar da manyan manyan sojoji a gaban kotuna wasu an samu biliyoyin kuɗi a hannunsu an kwashe, da gidaje da kaddobai da sauransu kuma kana cewa ba eh. tsakanin gwamnati da gwamnati ake wani abuwa ne. Alhamdulillah ai wannan kudaden wannan kudaden ba zai yi ya zama su magana kudaden makamai ba ne kadai mutane da suke magana kuɗin makamai. Ainihin kudaden na akwai kuɗaɗen da aka ware domin ɗauko sojojin haya lokacin mulkin Goodluck. To shi ma wannan babban jami'in da ya yi bakata kana kan wannan kudaden shi ma na ga an gurfana da shi a gaban kotu ai. Kuma wannan operation eh, ai haka dai wani an yi ai ba za ka kauta cewa wai ba ta hancin garisha ba abin da nake gaya ma shi ne kofar ta buɗe ne ai na faɗa kofar ta buɗe ne sakamakon su farar hulan da ke gudanar da ko suke da hannu ko ruwa da tsaki wurin gudanar da harkokin tsaro amma duk abin da za a yi in na makami ne to babu yadda za a ɗaura wannan laifi akan su ah, jami'an sojojin. To madalla, to bari mu tsaya nan sai mun dawo rana a wato mu ji shin me yasa sauran sassan Najeriya suke kamar basu kula ba ko kuma babu ruwansu da masifar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta a hannun 'yan ta'adda din nan ne. Kuma me gaskiyar ainihin abin da yasa shugabannin hukumar binciken leken asirai da kuma na DSS wato na NIA da na DSS wanda dukkan su 'yan arewa ne suka bar aiki. Bari suka yi ko sallama su aka yi. yanzu kan nan za mu tsaya sai kuma mun dawo rana wace in allah ya kai mu muna godiya ga group captain sadiq garba shehu mai ritaya da kuma mejo ya shinku shi ma mai ritaya sannan da shi wakilin namu hassan mai na da ya haɗa mana wannan muhawarar da suka yi ni ne aliyu mustapha sakwata a washington huda lafiya a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To Muhammad Hafiz a takaice. Amurka ta kammala janye dakarunta daga jamhuriyar Nijar kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa a ranar Litinin. Wasu 'yan tsirarrun jami'an sojin da aka ɗora wa alhakin tsare ofishin jakadancin Amurka ne kawai suka rage. Abinda mai magana da yawun Pentagon Sabrina Singh ta faɗa wa manema labarai kenan. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alawadai da sake yunkurin kashe wanda ya gada a mulki. yana mai tir da duk wani tashin hankalin siyasa da ya kwatanta a matsayin wanda ba halin amurkawa ba ne yau talata ake sa ran cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai ziyara kasar misra yayin da ake ci gaba da kokarin hada kan manyan kasashe a yankin gabas ta tsakiya don yin nazari ga wasu sharaɗin yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da aka gabatar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da takwarorinsa na australia canada new zealand da burtaniya sun fitar da wata sanarwa a ranar litinin a zagayowar ranar da matashiyar nan bakurɗiyar iran yar raji mahsa amini ta rasu amini ta rasu a ranar 16 ga watan Satumba 2022 'yan kwanaki bayan da 'yan sandan iran suka tsare ta bisa zargin karya dokar da'ar iran da ya buƙaci mata su sanya hijabi. jamus ta fara gudanar da bincike a kan dukkan iyakokinta daga ranar litinin a yunkurin gwamnatin kasar na rage yawan masu zuwa kasar don neman mafaka da bakin haure masu shiga kasar taɓa rauniyar hanya ƙasashe da dama da suka haɗa kan iyaka da jamus sun yi sukar wannan tsarin da suka ce ya tauye 'yancin yin tafiya wanda galibi ake masa kallon wata muhimmiyar ka'ida a tarayyar turai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku za mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na Dr. Habibu Sadauki wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Litinin a jihar Kano, Najeriya. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawe da daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.